بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na litinin bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos don gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma na wannan wata mai alfarma na ramadan wanda a yau muna darasi na shida kuma in ba a manta ba a jiya mun fara karatu cikin suratul bakara inda muka tike da ƙarshen aya ta uku wanda ya kamata a ce mu fara daga farkon aya ta hudu to amma kamar yadda aka ji alaramma ya faro karatu daga farkon sura haka zai sake maimaito mana sai kuma mu dora daga inda muka tsaya wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون bayan bismillah ubangiji maɗaukacin sarki ya ce alif lam zalikal kitabu la raiba fi wannan aya mun fassara ta jiya abinda zan yi tsokaci game da ita shine dangane da wakafi idan masu sauraro sun kula da kyau alaran ma yi wakafi a kan zalikal kitabu larai ba fihi hudan lil ya yi wakafi a kan fihi an gane ko to kana da siga guda biyu ta karatu ko kai wakafi a kan zalikal kitabu larai ba fihi sannan ka ce hudan lil ko kuma kai wakafi a kan zalikal kitabu larai sai ka tashi daga fihi hudan lil da haka dukkanin wanda mutum ya yi cikin wannan fuskoki guda biyu na tsayawa a yayin karatu ya yi ma'ana ta cika ina fata an gani to sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a aya ta biyu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata shi ma mun yi fassara ga wannan aya sai dai abinda nake so in mana tsokaci game da ita faɗin Allah subhanahu wata'ala wa yuqimuna salata suna da sallah duk a cikin qur'ani babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sallu sai dai ce wa aqimus salata baya cewa ku yi sallah sai dai ce ku tsayi da sallah to menene bambancin tsakanin ku yi sallah da kuma ku tsayi da sallah inda Allah ta yi da mu ku yi sallah to wanda duk yayi sallah sau daya ya biya ya sauke nauyi to amma ta mu tsayi da sallah tsayar da sallah ko baya yiwa sai an dawwama ana yin ta kuma sai an cika sharuɗan tsai da ita wanda yana daga cikin sharuɗan tsai da ita sanin lokutanta da kiyaye su da kuma aiwatar da ita bisa ga ilimi kamar yadda manzo Allah ya koyar cikin hadisansa shi yasa za ku ga a cikin alkur'ani kamar yadda na faɗa umarni da iqamatu salati shi ya tabbata ba kawai a ce a yi sallah ba ubangiji ya ce wa aqimus salata wa atu zakata wa aqimus salata wa atu zakata warka'u warka'u ma وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لكن الراسخون في العلم منهم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ذاك أبنجي يتي وأقيموا الصلاة تقيد صلى وآتوا الزكاة كبادة زكاة واركعوا مع الراكعين كدي صلى تتم صلاة معنا كما كيت أجمعي haka yake wa aqimu salata ku da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kuma duk abin da kuka gabatarwa da kanku na ayyukan alkhairi za ku tadda ladan a wajen Allah haka Allah yake lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal muqimina salata ubangiji ce sai dai fa masu zurfin ilimi a cikinsu yana nufin cikin nasara wal mu'minuna da kuma muminai yu'minuna bima unzila ilayka su sun yi imani da abin da aka saukar maka ma'ana duk kiristan da kaga ya zo ya shiga addinin musulunci to ko a cikin kiristoci shi ba jahili bane domin jahilan kiristoci su ne suka ki yadda da addinin musulunci amma malaman su sun san addinin musulunci gaskiya ne Allah ya yi albishir da cewa annabin ƙarshen zamani zai zo kuma annabi isa ya faɗa a cikin bushara to sai Allah ya ce wal muqimina salata da masu tsai da sallar cikin su kaga su ma bai ce ba wal musallina da masu sallah a sai ce wal muqimina salata da masu tsai da sallar cikin su wannan ya nuna su ma suna sallah kuma su ma an umarce su ne da su tsaida ta to haka annabi Ibrahim da zai yi addu'a sai ce rabbi ja'alni muqimas salati Allah ka sanya ni mai tsayi da sallah bai ce ba rabbi ja'alni musalli Allah ka sanya ni mai sallah a'a mai tsayi da sallah malamai suka ce tsayi da sallah sai da abubuwa biyu shine kamar yadda muka faɗa kula da lokaci yanzu duk yadda kake so kai sallar magariba dole ka haƙura sai an jima dan yanzu lokacin ta bai ba yanzu da zumuɗi zai sa kai sallar magariba yanzu ta yau to sallar ba ta yi ba da haka ka zama mukimin salati ba duk ƙoƙarinka na son kai sallar asuba ta gobe dole sai ka jira sai dai asuba ta yi hakanan in sallar isha sai shafaki ya ɓuya domin kowace sallah tana da lokaci shine Allah yake inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai ita sallah ta kasance ga masu imani wajibi ce mai haɗa da lokaci yadda dole ne ka kula da sallar da sharuɗanta da rukunnanta da mustahabbanta da sunnoninta to haka dole kuma ka kula da lokacinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisin Malik ibn al-Huwairis cikin sahih al-Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli ki sallah yadda ku ga ina sallah da lokutan da aikin duk ku kiyaye to sannan malamai suka ce me sallah yana shiga wuta amma me tsai da sallah baya shiga wuta da a ce sallah kawai take yi ba tsayawa ba to zaka shiga wuta sallah kadai ba tsai da sallah ba baya hana shiga wuta shine Allah ya ce fawailul lil musallin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ya ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah amma bai ce ba fawailul lil muqimin sala azaba ta tabbata ga masu tsaye da sallah Allah bai ce haka ba amma azaba ta tabbata ga masu sallah to su waye masu sallah kuma me ake nufi da masu sallah sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke rafkana ga buran sallah shine sallah shine wanda zai azhar ya manta da la'asar ko ya ƙi ko a zahar ɗin ma ya ƙi ta sai lokacin da ya ga dama ƙila sai lokacin la'asar ko ƙila sai ma magarba ta wannan mai sallah ne domin bai kula da ka'idar lokaci ba kuma yana yin ta ne bisa ga ganin dama kuma sallar ba ta ɗaɗa shi da ƙasa ba yana iya yin wata ya bar wata wannan za ka kira shi da suna mai sallah amma fa wai lahu azaba tana nan tana jiransa shine Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalqun bayan Allah ya ambaci annabawa tun daga kan wazkur fil kitabi Ibrahim har izuwa ƙarshe wazkur fil kitabi Idris sai ce fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan waɗannan annabawan sun shuɗe sai wasu suka zo suka maye gurbin su ba'u salata sai suka tozartar da sallah ba sa yin ta akan lokaci ba su damu su koyi ka'idojinta da sharuɗanta a ilmance ba duk abin da ya dame ka ba ka yin sadaka sai ka koyi iliminsa da amma abin da bai tsada ka da ƙasa ba shi kawai kake tsinta a gari ka rinka yi yadda kaga mutane suna yi to sallah ta fi ƙarfin haka da haka ubangiji ya ce waɗanda suka yi wa sallah irin wannan sa sakai na kashi fa saufa yalqauna gayyan da sannu za su shiga wani rami a cikin wutar jahannama wanda malaman tafsiri suka ce gayyu rami ne wanda Allah ya tanadi wata mummunar azaba a cikinsa ita kanta wutar jahannaman tsoronsa take yi saboda bala'insa da daga ya ɗan uwa mu zama mukimi na sala kar mu zama musallina mu zama masu tsaye da sallah kar mu zama kadai masu yin sallah dole ne ka ɗauki littafi ka tafi wajen malami ya karantar da kai tun daga tsarki har alwala kabbara harama har sallama sujada qabli sujada ba'di dole ne ka koyar da iyalanka wannan dole ne ka koyar da matarka wannan domin Allah sai ya tambaye ka domin ya ce wa amur ahlaka wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Ubangiji ya ce wa amur ahlaka bis salati ka umaranci iyalanka da yin sallah wasbir alaiha kai ma kai hakuri ka dage da yinta la nas'aluka rizqan ba za mu tambaye ka kuɗi ba a lahira nahnu narzuquka domin mu ke baka kuɗi wal aqibatu littaqwa amma karshe yana ga masu tsoron Allah abin nufi kafin ma a ce kai kai sallah sai da aka ce ka umarci iyalanka dan a nuna maka sallar su haƙƙi ce a wuyanka iyalanka ko matarka tana ciki ƴaƴanka suna ciki shi yasa sayyidina Umar kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin muwadda duk lokacin da aka kira sallah in Umar zai tafi masallaci sai ya karanta wannan ayar da babban murya a cikin gidansa dan ya umarci iyalansa su tashi su yi sallah wai yana yin hakan ne dan ya nuna musu cewa shi ma fa ba yin kansa bane sa shi akai wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha da ka sallar iyalanka tana da alaka da sallarka wani zaka ga shi gwanin sallah ne amma ba ruwan sa matarsa tai ko ka tai oho shi duk karatu da shi ake yi amma ya tura ta makaranta oho shi yana kokarin yayi addinin amma yaransa su yi ko oho to akwai matsala dole ne yadda za ka yi haka za ka sa su yi yadda Allah zai tambaye ka naka haka zai tambaye ka naku tunda ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني قو أنفسكم قطري كاوكمكم وأهليكم دئيالنكم نارا دقوتا to yanzu kai tsare kanka kake amma su baka tsare su ba kaga kenan rabin umarni ka dauka baka dauki ɗaya rabin ba dole ne kuma sai ka cika umarnin duka ka tsara kanka ka tsare su yadda kake tsare kanka haka za ka tsare su ka tsare kanka da neman ilimin addini da ƙoƙarin yin aiki na kwarai, da kiyaye sallah to su ma dole da wannan za ka tsare su naran wa kudu hannasu wal hijara wutar da makamashinta ita su ne duwatsu da mutane allah maɗaukin sarki ya tsare mu abu na ƙarshe da zan yi mana ishara zuwa gare shi a cikin wannan aya shine faɗin allah maɗaukakin sarki wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa ko suna kyautarwa ko suna kashewa wajen ayyukan alkhairi daga dukiyar da muka azurta su da shi wato wata rahama ta ubangiji duk inda zai ce mu kashe kuɗi ko mu sadaka ko mu kyauta ko mu ciyar sai ce min daga ba duka ba ma'ana dukiyarka wani kaso ake so ka ɗauka ka bayar ba duka ba an kane ko inda Allah ya ga dama tun da shi ya baka kuɗin duka sai ce ciyar da duka to amma rahamar Allah da jin kan Allah sai ce daga wani kaso na dukiyar ka yanzu ku kalli zakka da ake ta taburza da masu kuɗi su fitar suna ci zakka fa a dukiyar da ake zakka arba'in ake kasawa in kuɗi ne a fitar da ɗaya wanda nisabin zakka a bana miliyan ɗaya ne da ɗan ɗaruruwa a sama to sai ka mallaki wannan yanzu mai miliyan ɗaya kaɗai zakka fa bata haushi ba shi ma an bashi zai karɓa shi ma har yanzu a mahanga ta shari'a talaka ne abin a taimaka man ne to sai wanda ya haura miliyan ɗaya ya kai da ɗan dubunnai ɗaruruwan da suke kai shine ya kai zakka kuma wata hikimar Allah ba ranar da ka samu kuɗin fa za ka yi zakka ba sai kuma sun shekara yanzu yau ka samu miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ko ɗari bakwai ko da yadda ya kama zakka to ba daga yau zakka ta hauka ba kai ma yanzu an ɗaga ma kafa wannan miliyan ɗayan da ɗoriya je ka ka juya ta in juyawa za ka yi in kuma ka ga dama ba za ka juya ba ajiye amma dai sai shekara ta kewayo irin ranar da ka samu kuɗin to sannan ne sai ka zo kai zakka kuma in ka zo zakka ba ta aka yi ka raba biyu ba fa ko ka raba uku a a ta aka yi raba arba'in in ka raba arba'in ɗaya za ka ɗauka ka bayar zakkar talatin da tara din naka ne ka sake riƙewa ka ga tausayi irin na Allah amma duk da haka bayi ruwa suke wa Allah ruwa suke yi ba za su bayar ba saboda tsabar yadda ɗan adam yake da son kuɗi to wannan kenan na biyu duk inda qur'ani ya ce yi sallah a sama da aya 80 sai ya ce yi zakka Ƙur'ani yana hada ibada ta jiki da ibada ta aljihu a lokaci guda sallah ibada ta jiki zakka ibada ta kuɗi saboda ba yadda za a yi addini ya kafu babu kashe kuɗi babu taimakekeniya tsakanin al'umma ba zai yi ba kai ba wai musulmi ba ko ma guzawa sun san cewa rayuwa ba ta yiwa sai ana yi wa juna karo karo sai da tallafi shi yasa duk wani society da ka sani a duniya wanda ya ci gaba to ya ci gaba ne da karo karo da taimakekeniya mawadaci ya bayar ga matalauci mai shi ya taimakawa mara shi to da haka ne al'umma take zama lafiya amma matukar masu kuɗi za su riƙe kuɗin su su ce ba za su bayar ba talaka ya zauna cikin talaucinsa to su kansu masu kuɗin ba za su zauna lafiya ba domin talaka in wutar talauci ta ciyo shi ga karancin imani kuma ya ga kuɗi a wajen wani to zai wafta to kaga kenan lokacin da musulunci ya ce ka ɗan san wa ɗan uwanka wani abu kai kanka securitin kanka ne kuma wata hikimar Allah in dai kana da ba da zakka talakawan za su soka me me kuɗi yake so bayan kuɗin da Allah ya bashi shine yayi mutunci a cikin al'umma to Allah maɗaukakin sarki yana saiwa masu kuɗi mutunci ne ta hanyar wannan bayar da suke yi talakawa za su so su sai kaga talakawa in suna zaman lafiya da kai kana taimakon su ba wanda ya isa ya tsallako ya ci mutuncinka a gaban idan su ba za su bari ba ba yadda za a yi mai kuɗin da yake zaune da talakawa lafiya yana taimakon su yana zakka wani ɗan ta'adda ya ƙetaro ya haura masa gida su kyale wala ba za su kyale ba to amma lokacin da ka zama ramin kura daga kai sai kamar wace hanau nau to talaka in ya ga za a yi ma sata ko shi ba zai yi ba ya ce ga katanga ta a taka haura ta nan haura ta nan yana ji amma matsare ka ana dukan ka buga kafa zai rinka yana dariya Allah ya kara da ka ya uwa mu fahimci wannan addinin musulunci addini ne na taimakekeniya addini ne na taimako addini ne na mawadaci ya tallafawa mai karamin karfi lokacin da ake wa'azin zakka da sadaka da kyauta masu kuɗi suna ganin kamar an matsa musu shi kuma talaka yana dariya tun da ta ake a bashi a bashi ko ba haka ba don ɗabi'ar ɗan adam in karɓa ne yana so amma an bayarwa ne fa baya so sai wanda Allah ya yi wa imani daga mankatari yake iya ɗaukar kuɗinsa ya bayar wallahi ga masu kuɗin nan bila adadin muna da su amma lokacin taimako din yi sai ka neme su ka rasa kamar garin babu mai kuɗi inda a ce mawadata suna zakkar da ya kamata wallahi ba za mu zauna da talauci ba da yawa talaucinmu a najeriya talauci ne dan cana tsera mana shi a kai ba talauci ne wanda allah ya saukar daga sama ba abu uku suka taru suka hada mana talauci a najeriya abu na farko zaluncin shugabanni kudin da mutane miliyan za su rayu da shi mutum ɗaya ya sace kuma wallahi shi fa ba amfana zai da su ba wani saboda tsabar rashin tausayi so kawai inda ake zuba kashi zai haka ya binne kuɗin mutane shi bai ci ba bai ba masu kuɗin sun ci ba haka zai mutu wani inda ma kuɗin suke ba zai nuna ba in ya mutu sun ke nan an yi asara saboda tsaban mugunta to wannan shine abin da ya ja mana talauci na farko talauci na biyu rowar masu kuɗi ko da su ba fata suka yi daga aljihun gwamnati ba nasu ne na halag malag amma kuma rowarsu na su taimaka wa mabukata sun ki shi ya ja mana talauci wanda su waɗannan masu kuɗin da su ne talakawan za su so ai yi wa'azin sadaka da zakka to abin da Allah yake nuna mana yau da kake mai kuɗi ake cewa kai zakka kar ka ɗauka tsanaka akai gobe fa za ka iya zama kai ne talaka kuma shi talakan gobe zai iya zama shi ne a matsayinka to za ka so in kana da shi a baka eh to kai ma ba wanda ba yi da shi abu na uku da ya ja mana talauci a najeriya raina sana'a da mutuwar zuciya wani lokacin ba wai raina sana'an muka ba sana'ar ce babu support daga gwamnati duk wata ƙasa da ka sani talakawanta sun yi ƙoƙarinsu na su samarwa da kansu sana'a sai kuma gwamnati ta tallafa musu in gonaki ne gwamnati ta kawo taki ta share daji ta yi madatsun ruwa to sai talaka ya shiga ya noma a sauki duk yadda talaka ya kai da san ya yi noma bai isa ya kera taki ba ba nasa ba ne duk yadda talaka ya kai da san ya yi noma bai isa ya wa kansa magudanar ruwa ba canal canal wannan ba aikinsa ba bane aikin gwamnati ne kai duk yadda talaka ya kai da san ya yi noma dajin ma na gwamnati ne in ba ta share ba dan a yi nomar talaka bayi da karfin da zai je yanki daji ya share waɗannan abubuwa guda uku inda za mu dage mu tsayuwar daka mu kore su daga cikin mu wallahi mu masu kuɗi ne da yawan ma'anan anan miloniyoyi ne kai ba miloniyoyi ba biloniyoyi ne ba ma sabubba ne ba mu yi riko da su ba haka ya uwa ya kamata mu fahimci waɗannan abubuwa mu yi ƙoƙari mu yi addini yadda Allah yake so ba yadda muke so ba sai Allah yake wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun na'am ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to in ba ku manta ba muna magana a kan sunfi ko nau'i na mutane kasan farko waɗanda suka tattara a madina wanda a farkon karatu mun ce a madina manzo Allah ya tarar da nau'in mutane guda hudu shi yasa suratul baqara ta fara bayani da su dan ta nuna mana society na madina zamantakewar da annabi yayi da yadda ya gina daular musulunci da yadda ya zauna da mabambantan kabilu da mabambantan addinai a madina to sai aka fara da nau'in farko wanda su suka fi falala su ne masu imani to shine Allah yake dada fito da sifofin masu imani yace wallazina su ne waɗanda yu'minuna suke ba da gaskiya bima unzila ilayka da duk abin da aka saukar a gare ka mala yake min alqur'ani na alqur'ani mana shi muminin gaske duk abin da yazo a qur'ani ya yarda da shi baya zabar wani ya bar wani an gane ko shine Allah yake warasukuna fil ilmi yaquluna الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تجابى منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ما من بالله وملائكته وكتبه ورسله قل أقول آمنا بالله قل آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فذاك shi muminin kwarai yana imani da duk abin da ya zo daga wajen Allah shine Allah subhanahu wata'ala da kansa yayi wa muminai shaida bayan ya ce huwallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat har ya kai warasikhuna fil ilmi waɗanda suka kafu a cikin ilimi su ne muminan ƙwarai waɗanda suka yi imani da annabawa ya kulu na za ka ji suna cewa amanna bihi mun yi imani da littafin da Allah ya saukar kullum min inda rabbina dukkansa daga wajen ubangiji yake ba sa ɗauki ɗaiɗai su yadda da wani kaso su karyata wani kaso wannan ayar sun sallama wannan kuma suna ja suna ta ba suna tantama ba sa yin haka a wata ayar Allah ya sake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun manzo yayi imani da duk abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa haka ma mu'minai kullun dukkan su amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabe tsakanin manzanni mai imani da wasu musafirce wasu kamar yadda hakan ma dangane da littattafai a wata ayar ma Allah ya ce qulu ku da bakin ku muminan ku faɗa ku ce amanna bima qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da duk abin da Allah ya sauka mana mun yarda وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Kama akwai mutanen da suke raba kafa a imani wanda za mu zo mu da su su munafukai su ce sun yarda da wani amma ba su yarda da wani ba in annabawa ne su zaɓi wasu su bar wasu in littattafai ne su zaɓi wasu su bar wasu to Allah madaukakin sarki bai yarda da wannan ba duk mutumin da ya yarda da annabawa casa'in da tara ya zaɓi ɗaya ya ce bai yarda da shi ba cikon na ɗari da shi da wanda ya ce duk bai yarda da su ba ɗaya ne a wajen Allah duk mutumin da ya ce ya yarda da littattafai casa'in da tara cikin ɗari ɗaya ne bai yarda da shi ba a wajen Allah duk bai yarda da su ba ƙarya yake haka da za ka yarda da ƙur'ani duka amma ba'un din bismillah kaga harafi ne ɗaya tak kace shine baka yarda da shi ba to da kai da wanda yace ban yarda da qur'ani ba duka ɗaya ne a wajen Allah domin ka'idar Allah ko ka shiga duka ko ka fita duka babu raba kafa an gane ko ko a shiga duka ko kuma a fita duka shi yasa Allah madaukin sarki ya aibata wa yahudawa ubangiji yace a fatu afatu'minuna minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون Allah ya ce a fatu'mi nuna bi ba'adil kitabi yanzu za ku ce kun yi imani da shashin littafi wa takfuruna bi ba'ad amma shashin kuma ku kafirce mai yanzu ku a tunaninku a hankalinku hakan daidai ne kuma haka zai yiwu Allah ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba komai ne sakamakon mai yin irin wannan aiki ba a cikin ku ne imani da sashen littafi ya kafirce wa shashi illa khizyun fil hayatid dunya face kunyata a rayuwar duniya duk mutumin da yake yadda da sashen qur'ani ya kafirce wa sashi ko ya ce ya yadda da qur'ani bai yadda da attaura ba ko ya ce ya yadda da attaura bai yadda da qur'ani ba ko ya ce ya yadda da linjila bai yadda da qur'ani ba ƙarshensa kunyata a duniya wa yawmal qiyamati kuma a ranar lahira yuradduna ila ashaddil azab za a mai da shi zuwa ga mafi tsananin azaba ita ce wutar jahannama sai Allah ya ce wallahu bi ghafilin amma ta'maluna ko amma ya'malun da dai Allah bai rabkana ba gaburan irin wannan ta'addancin da waɗansu suke yi. na su zaɓi wasu ayoyi su yadda su kafirce wasu su zaɓi wasu annaba su yadda su kafirce wasu su zaɓi wasu littattafai su yadda su kafirce wasu abin lura a wannan ayar ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina yu'minuna ya kawo yu'minuna da siga ta fi'ili mudari waɗanda suke ba da gaskiya saboda ne malamai suka ce saboda shi imani kullum su ake ka zama cikinsa don shi fi'ili mudari ya dullu ala tajaddud yana nuna sabuntuwar abu kullum a madadin Allah ya ce wallazina amanu bima wanda suka riga suka yi imani kaga fi'ili madi an wuce wajen kenan kenan wannan ya nuna imani ba abu ne da ake so ya sabantu ba ko kuma muminan farko su kaɗai ake da su banda wanda za su zo a baya to amma imani so ake kullum ya rinka sabuntuwa in ma ka yi yau gobe ka tsara jibi ma ka tsara gata ma ka tsara kai ta yi har ka mutu ba ka cewa na yi na gama to sannan in kai yau daga inda ka tsaya ka gaji wani kuma daga nan zai fara ya dora daga inda wancan ya mutu daga nan za a haifi wani ya dora wannan shine ma'anar kawo shi da sigar fi'ili mudari yu'minuna suke tsaka da imani ko da yaushe jiya sun yi yau sun yi gobe ma za su yi jiya an yi wasu yau za a yi wasu gobe ma za a yi wasu ina fata an gane to sannan Allah madaukin sarki ce wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin ka me abin da aka saukar kafin manzo Allah shine dukkan littattafan annaba da suka gabata shi qur'ani ya yadda da duk littafin da ya gabata ya yadda da at-taura ya yadda da linjila ya yadda da zabura ya yadda da sufi ibrahim sufi musa duk shi ya zo ma mana da labaran su to amma cewa ya yarda da su ba yana nufin kuma duk abin da ke cikin su gaskiya bane dan qur'ani yayi wa at-taura adalci yayi wa linjila adalci ya ce littafin Allah ce amma ma'abutanta sun yi kare-kare sun yi rage-rage ma'abuta at-taura suna kare-kare a cikin at-taura ayar da ba ta yi musu dadi ba sai su koye ba sa so a faɗa kar a ji kada asirin su ya tono dan suna yin aiki da sabaninta ayar da ta yi musu dadi to sai su bayyanar da ita domin ba su da matsala da ita to shi ko littafin Allah ba haka ya kamata kai masa ba ko yayi ma dadi ko baka bai ma dadi ba ka faɗi gaskiya ko kana aiki da ayar ko baka aiki da ayar karanta aji kai ma wajen karantawar inda rabon shari'a sai ka dawo ka gyara amma koyewar na ne to wannan ba daidai bane to haka nan suna kirkirar ayoyi nasu na kansu sai su jona da ta attaura sai su ce haka Allah ya saukar shine Allah ya ce fawailul lil fawailul الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Allah ya ce fawailun azaba ta tabbata lillazina yaktubuna alkitaba ga wanda suke rubuta abin rubutawa ko littafi ko kalmomi ko jumloli bi aidihim da hannuwansu kuma yaquluna sannan sai su ce da mutane haza min indillah wannan littafin da kuke gani na Allah ne alhalin fa su suka rubuta kayan su duk abin da ke ciki ra'ayinsu ne in aya ce sai su ce wannan ayar daga wajen Allah ce in wata jumla ce suka jona cikin maganar Allah don su ɓata ta Allah sai su ce wannan jumlar ita ma ta Allah ce liyashtaru bihi samanan qalila suna yin haka ne dan su samu ɗan kuɗi kankani na abin duniya dan su cimma wasu bukatunsu na duniya dan talakawa su ba su kuɗi sai su kirkiri ayoyi na a ba su kuɗi dan talakawa su ba su girma sai su kirkiri ayoyi na a girma masu, dan talakawa su kyale su kada su nemi haƙƙinsu a wajensu sai su kirkiri ayoyin da suke nuna in babba ya cuce ka ka kyale shi Shi ne Allah ce ta rubi sama samanan kalla. suna yin haka ne dai dan su samu kuɗi yan kaɗan kuma ko da kuɗin mai yawa ne a wajen Allah yan kaɗan ne domin duk kuɗin da ƙarshe zai kai ka wuta ai ɗan kaɗan ne ai ɗan kaɗan ne duk kuɗin da za ka ɓoye gaskiya da shi ai wannan kuɗin ɗan kaɗan ne domin da ladan da za ka samu na bayanin gaskiyar ya fi kuɗin ko nawa ne dan kada wani ya ji an ce dan su samu kuɗi yan kaɗan ya ce to malam kenan inda yawa kuɗin ba matsala yanzu in kuɗin in sun kai biliyan ai kaga biliyan ba ƙaramin kuɗi ba ce duk lalacewar naira dai in ta kai biliyan ai ta motsa ko ba haka ba in suka kai tiriliyan ashe ba laifi kenan malam a'a to ko za su kai malala gashin tinkiya in dai ala imani imanika ne sai ka rasa imani za ka same su to wannan kuɗin yan kaɗan ne domin duk ka ko tiriliyan nawa aka tara maka a duniya kwana nawa za ka yi ka tafi ka basu wallahi dole sai ka tafi ka basu to kuma in an hada da azabar da za ka je ka shiga ita kuma ta ninninninninnin ka zaman ka na duniya kaga ka ci kaɗan za ka je ka sha wuya mai yawa shine Allah yake liyassaru bihi samanin qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim azaba dai ta tabbata gare su sakamakon abin da suka rubuta da hannuwansu wa wailul lahum mimma yaktubun kuma azaba ta tabbata a gare su sakamakon kuɗin da suka tara ta hanyar saba wa Allah ta hanyar kafirci ta hanyar yin ƙarya da sunan addini da haka ubangiji ya ce wa ma unzila min qablika ma la min at-taurati shine at-taura wal injili da injila wa ghayrihima da ma wasun su wa bil akhirati hum yuqinun kuma su masu yaƙini ne batun zuwan alkiyama sun yadda sun sakankance lahira za ta zo Alƙiyama za ta zo za a mutu kuma za a tashi to wannan yana daga cikin sharaɗi da rukuni na imani lalle ka yadda wannan rayuwa ko ba daɗe ko ba jima za ta ƙare lallai ka yadda wannan rayuwa ko ba daɗe ko ba jima in an mutu za a tashi akwai waɗanda da yawa ba su yadda da wannan ba akwai waɗanda suke ganin duk batun tashin alƙiyama kawai tatsuniyar gizo da koki ce ne Allah yake bal kazzabu bis sa'a bal kazzabu sa'a hmm. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب وبنجي يشي زعم الذين كفروا كافرين سنريا allan yi ba a su ba za a tashe su ba suna ganin in sun mutu shi kenan magana ta kare da haka su ba su imani da lahira ba ubangiji ya ce kulka da su wa rabbi na rantse da ubangiji na latuba a sunna in kun mutu sai an tashe ku kuma latunabba'un bima amiltum kuma ba wai tashin naku kadai za a yi azura muku ido ba bayan an tashe ku duk sai an gaya muku ayyukan da kuka yi a duniya dan da Allah ya sa an yi record wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai tuki a wajen Allah a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ce bal zabu bi sa'a tabbas sun karyata tashin alkiyama wa a'tadna liman kazzaba bi ta ta'ira mu kuma mun tana da wuta mai ci mai kuna ga duk wanda yake ba za a yi tashin alkiyama ba a wata ayar Allah ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kafirai bayan su basu yadda ba har ganda suke suna kamfen suna yadawa la ta'tina sa'a alkiyama fa ba za ta zo ba dalace ce ce da su wa rabbi na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi alqiyama sai ta zo alimul gaibi domin ubangiji na masanin gaibi ne to da yana daga cikin sharaɗin imani ka yadda da cewa za a tashi alkiyama shi yasa lokacin da mala'ika jibril ya zo wa annabi a hadisin umar dan khattab ya tambaye shi akhbirni anil imani ba ni labari game da rukunnan imani sai manzo Allah ya lissafa rukunnai guda biyar irin na musulunci sai ya ƙara da ƙaddara to daga ciki akwai imani da ranar lahira an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan sai yake wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi da haka dole ne mutum ya yarda da imani ya yarda da cewa alkiyama za ta zo wannan shine sharadi na imani amfanin yarda da alkiyama za ta zo dan ka rinka gyara aiki dan kai mata shiri dan kai mata kintsi shine kawai sakon da ake so a isa domin abin da ya sa kafirai suke kokarin su mutun tashin alkiyama dan zuciyarsu ta ba su natsuwa da kwanciyar hankali su abin da suke so dan matukar kana tunanin alkiyama za ta zo za a yi maka hisabi za a bincike ka ayyukanka to in kana da hankali ba za ka sake kai abin da bai da kyau ba za ka yi kokari ka rinka gyarawa za ka rinka tsara kana duba bakin gatari to amma su suna cewa ne ba za a yi tashin alkiyama ba dan zuciyarsu ta samu natsuwar su abin da suke so da haka amfanin imani da ranar lahira dan bawa ya rinka sanin me ya kamata yi me ya kamata bai yi ba dan kuma ya san duk abin da ya yi watan wata rana za a zo a tuɗiye shi a yi masa tambaya in na alheri ne ya ga alheri in na sharri ne kuma ya ga sharri sannan ka sani cewa duk wanda ka cuta ba ka ci bulis ba ko ba ku haɗu a duniya ba akwai ranar da sai kun haɗu yau mai yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da duk Allah zai tara ku domin ranar haɗuwa ce malaman tafsiri suka ce ranar da wanda aka yi wasata da barawo za su haɗu ranar da wanda ya fi wannan da wanda aka yi fi wannan za su haɗu domin yau a duniya wani zai ma fi wannan ya gudu sai dai kai Allah ya isa ba wata hukuma da ka je ta iya gano maka shi ya shiga wani waje ya ɓace to amma a ranar lahira sai Allah ya kamo ma a ce ne, satan nan da aka yi ma rana kaza da wata kaza nan nan da aka yi maka kawai kana tafiya ka ji aljihunka ya zulale ya bi iska kuɗin sun tafi nan ko wani ne ya ya sane kai ma fafa lolo to gashi nan haka za a haɗa ku yau mai jima hukum da yau jam wasu malamai suka ce ranar haɗuwa babba ranar da Allah zai haɗa na farkon halitta da na ta annabi adamu shine farkon halitta shine ɗan adam ɗin farko da aka fara yi to kuma akwai jaririn karshe da za a haifa a wannan duniya ta tashi shi Allah yana da rekord ya sani wata mace ce za ta cikin karshe wani jariri ne na karshe dan autan duniya Allah ya sani to a ranar Allah zai haɗa su Ya ce kaga wannan shine farko wannan kuma shine na karshe mu kuma mai kallo tunda mun zo a tsakiya ko a gefe to da haka yau mai yajma hukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagab da haka Allah ya ce wa bil akhirati hum yuqinun asalin kalmar wabil akhirati hum yuqinun malamai suka ce an takaice zance a cikin ta kuma an yi kon gaba baya asalin zancen wabil yawmil akhirati ne hum yuqinun amma sai aka cire yawmu sai aka bar akhira domin yawmu mausuf ne akhira sifa ce to a ka'ida ta larabci da sifa da mausuf ana iya ɗauke ɗaya a ɗaya a madadin kamar da hausa ne mu ce na ga malam awwalu dogo kawai za ka iya cewa na ga dogo wanda ya san da Awali kake ya fahimci wa kake nufi Awali dogo kake nufi to ita ranar lahira rana ce da kuma lahira rana wunin da za a yi ta akhira karshe domin shine wunin karshe da haka Allah yakan cire ɗaya daga cikin sifofin sai ya bar ɗaya ko ya ce wabil yawmil akhir ko kuma ya ce wabil akhir an gane ko ko kuma ya ce wabil akhirati duk yana faɗa shine ibnu malik ya ce wa ma من الموصوف ومن المنعوت والنعت وقيل يجوز حذفه وفي النعت يقيل ko sifa ko mausuf duk wanda aka san za a fahimta to ana iya cire ɗayan sai a bar ɗayan to sannan wabil akhirati hum yuqinun asalin zancen hum yuqinuna bil akhirati to anan kuma sai aka yi baya sai aka kawo akhira lil ihtima saboda ita ranar an fi muhimmanci ta fi muhimmanci sama da batun yaqinin nasu da aka sai aka gabatar da ita akan batun yaƙinin malamai suka ce an kira ranar lahira da ranar lahira kalmar lahira tana nufin ƙarshe daga akhira ne akhira ana nufin ta ƙarshe saboda shi ɗan adam ƙarshe yana ba shi tsoro sama da farko ƙarshe yana ba shi tsoro sama da farko ai ita ranar lahira ita ce wunin ƙarshe na duniya amma ita ce wunin farko na lahira to amma me yasa ba a ce da ita yawmul awwali malamai suka ce saboda saƙon tsoratarwa da Allah yake so ya isar a zukatan bayi yanzu duk wani shugaban ƙasa ranar rantsar da shi yana murna amma ranar handi oba fa baya so dan adam baya son handi oba amma yana son suwarin in duk shugabanni ba sa son ƙarshe amma suna son farko duk dan adam baya son ƙarshe amma yana son farko kai ba dan adam ba har buri ma kun san wani sirri na buri buri baya cin gyaɗar ƙarshe idan biri yana cin gyada yana cin gyada in ya zo ta ƙarshe sai yar wai hikimar biri saboda ta karshen za ta iya zamowa bori to in ya ci bori sai ta ɓata masa duk daɗin na farkon da ya ci da haka dan kar ta zama bori sai yake yadda ita biri ma baya son ƙarshe to da haka shi kuma Allah yana tsoratar da mu da ranar lahira shi yasa ya sa mata ranar ƙarshe wa bil akhirati hum yuqinun sai Allah ya ce mu ulaika ala hudan min rabbihim Allah ce ula’ika waɗancan da ka ji sufofinsu nan ma laifi almautufu ne bi ma bukira waɗanda aka sifanta su da sifofin da aka ambata tunda tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun kaga duk sifofi ne ake faɗa to masu wannan sifar ala hudan min rabbihim suke kan shari'a daga wajen ubangijinsu da haka in kana so kaga shiryayyen bawa to ka samu ne wanda ya cika wannan sifofin in kana so kai ma ka zama shiryayyen bawa shiryar Allah to sai ka cika waɗannan sifofin imani da gaibi tsaye da sallah ba da zakka imani da ranar lahira duk wannan su ne shirya da haka waɗanda suka cika waɗannan sifofi ubangiji ya ce alahu da min rabbihim suke kan shirya daga wajen ubangijinsu wa ula'ika kuma waɗannan din dai humul muflihuna su ne waɗanda za su samu aljanna domin alfalahu shine alfawzu bil matlub wan najatu min al makruh samun abin nema da tsira daga abin da kake ki babu ku abin da ɗan adam yake nema a duniya sama da me aljanna babu abin da ɗan adam yake tsoro a lahira a duniya da lahira baki ɗaya sama da me wutar Allah to da duk wanda aka ce muflih wanda ya samu babban rabo to ana nufin wanda ya samu aljanna kuma ya tsira daga wuta shine Allah yake qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون har zuwa ula'ika humul warithuna allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun wannan shi shine faladin lalle mu'minai sun tsira lalle mu'minai sun samu abin nema lalle mu'minai sun tsira daga abin ki sun samu babban rabo to shine sai Allah ya faɗi sifofin kuma a ƙarshe sai faɗi abin samun babban rabon abinda ake nema shine aljannar firdausi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne akan shirya daga wajen ubangijinsu kuma suke da babban rabo malai sai ai alfa'izuna su ne wanda za su samu rabo bil jannati na aljanna annajuna za su tsira minan nari ko anin nari daga wuta thumma bada'a bi dhikri sinfis sani to sannan ayar da za mu karanta gaba ubangiji zai gaya mana nau'in mutane na biyu waɗanda suke madina bayan an faɗi kasan farko waɗanda su ne muminai malai ce min al arba'a daga cikin nau'ukan mutane kaso hudu allazi na jama'u awwal al-islam bil madina wadanda suka tattaru a farkon musulunci a garin madina wa gairiha da mawaninta na daga sauran garuruwa fa qala sai Allah ya innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wanda su sune kishiyoyin wanda suka yi imani an gane ko domin kafiri shine kishiyar me mumini to da haka innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta malai ce ka abi jahal kamar abu jahal wa abi lahab da abu lahab wa nahwihima da makamantansu sawa'un alaihim daidai ne dangane da su a anzartahum ko ka gargade su malai ce bita haƙiƙil hamza ta ne an karanta a anzartahum da alhamza guda biyu kuma duk a faɗe su a anzartahum amma kuma yadda Allah ramma ya karanta za ku ji shi da alhamza ɗaya faɗa sai dai ya yi mata madda anzartahum alhamza guda ɗaya to kowanne daga cikin nau'in karatun nan guda biyu da ma waninsa ka biya an zartahum ko an zartahum duk ɗaya ne ya tabbata ma'anar ba ta canjawa da ka shi kafiri irin kafirin da Allah ya kaddara wa shiga wuta to wa'azi baya masa amfanin komai ya canja shi kafirai iri daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne akwai kafirin da wa'azi yake canja shi akwai kafirin da in ya ji wa'azi da saƙon musulunci in yana da rabon shari'a zai zo ya tuba ya shiga musulunci wannan muna gani yau da gobe ko to amma akwai kafiran da su sun wuce haka su tuni Allah madaukakin sarki ya kaddara wuta za su shiga sakamakon kafircin su ba dan zalunci ba ubangiji baya zalunci sun riga sun yanke su ba za su taba musulunta ba ko ana hama za hama ta to kaga irin waɗannan kafiran wa'azi baya canja su gargadin mai gargadi baya amfanar da su komai ai ko annabi su ba su ma san ana yi ba ba ruwansu to irin waɗannan kafirai su Allah yake magana anan ba waɗanda muka saba gani waɗanda suke musulunta ba shine Allah maɗaukin sarki a wata ayar yake innal ladina haqqat alaihim innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك هو كلمات ربك lallai waɗanda kalmomin ubangijinka ko kalmar ubangijinka ta sauka a kansu layu mai nuna ba za su taɓa yin imani ba me ce ce kalimatu rabbika ɗin shine alkawarin cika wuta da Allah ya yi da su waɗannan ba za su taɓa yin imani ba hatta ya walau ja'atun kullu ayatin ko da kowace iri aya ko za ta zo sawa'an taguwa ce za a fito musu da ita daga dutse ba za ta canja su ba sawa'an wata za a kira musu ya tsage ya bi dama ya bi hagu ba za su canja ba girgizar ƙasa za a yi ba za su yi ba duk abin da ka sani a wata ayar Allah yake walau nazzalna alaihimul mala'ikata walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qibalan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah Allah yake walau da a ce annana mu nazzalna alaihimul mala'ikata ilaihimul mala'ikata za mu saukar musu da mala'iku su zo su ga mala'iku su ce wa'azin ba mutane ba su ga ga jibril yana jan baki ga mika'il yana fassara wa hasharna alaihim wa kallamahumul mauta kuma da na kabari zai taso ya gaya musu wallahi wannan addinin ko wannan wa'azin da ake gaske ne ni na je na gano tunda na je lahira rubas na yo da a ce zai gaya musu haka wa hasharna alaihim kulli shay'in qubalan kuma Allah ya ce duk wani abu da suke so mu nuna musu mu nuna musu shi gaba gadi a ganin idan su ga ya faru ma kanu la ba za su imani ba illa in sha Allah sai dai kuma Allah ya ga dama to da haka irin waɗannan kafiran su ake magana a nan wanda ko shakka babu ni da ku mun san fir'auna yana ciki ko ba haka ba ba abinda annabi Musa bai nuna masa ba amma yake Allah ya ce walaqad atayna Musa tis'a ayatin walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila idh ja'ahum فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظن rabbuka ya musa a wata ayar Allah yake fa arahu al-ayatul kubra fa arahu al-ayatul kubra amma فكذب وعصى نعم ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى الله يقول دوة هجة النبي mun ba shi ayoyi guda tara manya-manya ya zo masa da su ya nuna masa su a madadin fir'auna ya imani kala sai ce in ni la Nuka ya musa masura musa duk wannan abin da ka nuna min dabara ce kawai ta matsafa ya ga sanda ya ga hannu yana kyalli ya ga kaza ya ga kaza ya tisa ayatin bayyinat saboda fir'auna yana cikin waɗanda alkawarin Allah ya riga ya faɗa musu na sai a sun shiga wuta a wata ayar Allah ya ce fa'arahul ayatul kubra annabi Musa ya nuna masa manya-manyan ayoyi amma fa kazzaba wa asa ya ƙaryata ya saba fa hashara fanada thumma adbara yas'a ya juya yana tafiya takama da ji da isa fa hashara fanada yasa san kirorinsa suka yi shela aka tara masa mutane fanada shi kuma yazo ya tsaya gaban su ya kwalla kira fa qala ana rabbukumul a'la yake nine ubangijin ubangijinku babba a madadin ya rusuna ga Allah shi da'awar ma kujerar Allah yake to amma abin da zai baka mamaki Allah da ya san fir'auna ba zai imani ba kuma ya tura masa annabi Musa kuma ya tura masa Haruna kuma ya ce ai masa wa'azi da taushin zance to me hikima wani sai ce to ai wannan magana duk da kuka yi kun tufka kun ware kun ce a kafirai akwai wanda wa'azi ba zai musu amfani ba fir'auna yana ciki kuma an tura annabi Musa to turawa ta me malamai suka ce hikima ce ta Allah guda biyu zuwa uku hikima ta farko shi Allah ya san wanda zai musulunta ya san wanda ba zai musulunta ba to amma dan kada a tuhumci Allah da zalunci yanzu da Allah bai tura wa fir'auna annabi Musa ba a ranar lahira in zai sa shi a wuta ca zai to ai ni ka zalunce ni ni ai baka tura mun mai wa'azi ba amma da ya tura masa halakanahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhzir ubangiji yace walau anna da a ce mu ahlaknahum mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi kafin zuwan annabi lakalu da a ranar lahira za su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasula me yasa to mu baka turo mana manzon ba fa nattabi'a ayatika mu ma da sai mu ba ayin naka min qabli an nabilla wa nahza kafin mu bata mu kunyata to shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير نعم فقد جاءكم بشير ونذير رسلا مبشرين رسلا مبشرين ومنذرين أذن لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا مؤذبين وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا duk waɗannan ayoyin suna nuna wannan hikima ubangiji ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahudu da nasara kenan qad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu gashi nan ya zo muku yubayyin lakum yana bayyana muku kasiran mimma ala fatratin minar rusuli duk da a yanzu babu sauran manzanni sun tafi to amma ga wannan mun turo muku yayi muku bayani an ta kulu dan kada ku zo ku ce a ranar lahira ma ja ana min bashirin wala nabi mu Allah ba mu ga dan aikin ka ba mai gargadi bai zo mana ba da aka sai Allah yake faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir ga mai albishir nan ga mai gargadi ya zo muku kuma Allah mai iko ne akan komai a wata ayar Allah ya ce rusulan mubashiri na munzirin annabawa masu albishir masu gargaɗi li Allah ya kuna linnasi ala hujjatun ko hujjatan ba'da rusuli dan kada a ranar lahira mutane su samu ta cewa game da Allah bayan ya turo musu manzanni a wata ayar ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba ma azaba sai mun turo annabi ko da mun san ba za a bi shi ba amma dai ya je ya kafa hujja wannan shine hikimar da yasa Allah yake turo wa irin waɗannan kafiran manzanni ba wai dan bai san ba za su karyata manzanni ba ya sani Allah ya san annabi Musa wahala zai sha Fir'auna ba zai yadda ba amma me hikimar turowar ba aikin banza bane kafa hujja ce Allah ya san Abu Jahal ba zai yadda ba Abu Lahab ba zai yadda ba me yasa annabi ya musu wa'azi kafa hujja ce yanke hanzari ne ina fata an fahimci wannan to sannan hikima ta biyu malamai suka ce saboda su annabawan duk da basu san gaibu ba basu san wani zai shirya ko ba zai shirya ba to amma akwai ladan da Allah yake bawa mai wa'azi ko an yadda ko ba a yadda ba da ka yi wa'azi kai ka samu ladanka to wannan ladan Allah baya son annabawa su rasa so yake su tara su tara da yawa sai sa sai iya gaya musu wane fa duk wa'azin da za ku yi ba zai ba saboda in ka san wane ba zai wa'azi ba to ko ka zo yin wa'azin za ka rinka yi babu confidence saboda kana jin ɓata lokaci kake amma Allah ya san Fir'auna ba zai yadda ba amma ya ce da Annabi Musa izhab ila Fir'auna innahu daga ya ma hada shi da dan uwansa Haruna kuma ya ce wa qula lahu qawlan layyina dan me dan su je su sake su yi iyayen su da karfin su su samu ladan cikakke ko da shi bai karba ba su sun yi nasara ta mai maganin gargajiya ko wani mai maganin gargajiya ne a Kano yake talla sai ce ko ka warke ko ka warkar da ni to shi mai azibaya baya asara <laughs> da yayi ma ko kai karɓa ko kaka karɓa shi ya samu lada yakan ƙara ya ce kana gwada magani ina gwadon masara da aka shi mai wa'azi ya nema wa'azi in kai imani ruwanka ba kai imani ba ruwanka shi dai ladansa ya tabbata a wajen Allah to su annabawa ba sa asara mai wa'azi baya asara da ya yi wa'azi da ladansa ya shiga akawun ɗinsa to wannan shine hikima ta biyu da Allah bai tona ire-iren waɗannan kafirai ba bai dan bai san su ba dan ya bar annabawa su ci gaba da me samun lada kuma malamai suka ce har ma masu wa'azin yau da gobe ai irin waɗannan arnan ba wai karewa suka yi ba da fir'auna ya tafi ba wani fir'auna ne akwai fara'ina da yawa a yanzu ma muna da fir'aunoni da yawa waɗanda wallahi ba za su shiga musulunci ba duk wa'azin mai wa'azi kai da hausa a banza kai da turanci a banza kai da brokin a banza ko da wani yare za ka yi musu wallahi sun ji ka amma wallahi ba za su karba ba to amma me yasa Allah bai ci gaba da tona irin waɗannan kafiran ba saboda masu wa'azi su ci gaba da wa'azi suna samun lada ko sun karba ko ba su karɓa ba su dai Allah ya gani sun fita sun sauke nauyi kuma za su samu lada to irin waɗannan kafiran su wannan aya take magana akan su innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kafirai na garanti gangariya waɗanda suka kure malejin kafirci babu bambanci a gare ka ko kai musu wa'azi ko kai kai musu wa'azi ba za su yi imani ba cewa ko kai wa'azi ko kar kai ba fa hana wa'azin ake ba amma dai ana so a nuna masa ne cewa su a wajen su wannan wa'azi baya amfani kamar yadda Allah ya ce hikmatun baliga hikmatun baliga mhm. fama tugunin nuzur Allah ya ce fasaha da azanci na wa'azin annabawa da qur'ani baliga ta isa amma fama tugunin nuzur duk da haka gargadin da aka yi bai amfani ba saboda me waɗanda aka yi dan su ba su amsa ba ba su karba ba kuma ba su shirya su amsa ɗin ko su karɓa ba to shine mala yace bi tahqiqil hamzatain anzartahum am lam tunzirhu mala yace li ilmi llahi bidhalika minhum saboda Allah ya san cewa ba za su yi imanin ba da haka fala tsama a fi imanihim kada ma yi tsammanin cewa za su yi imani wal inzaru abinda ake nufi da inzar gargadi da aya ta ce a anzartahum mala yace ilamun ma'a takwif shine ka gaya wa mutum magana wanda a cikin maganar kuma akwai tsoratarwa akwai razanarwa to wannan shi ake kira da inzar wanda dukkanin annabawa aiki biyu suke suna inzar kuma suna tabshir an gane ko rusulan wa munziri wa anzirhum yawmal hasarati wa anzirin nasa wa inna ma anta munzir an gane ko inna ma anta munziru man duk annabi nazir ne wa in min ummatin illa kala nazir da daga inzar din ana nufin gaya wa mutum abin da zai tsoratar da shi da haka shi a ka'idar Allah yana bayan sa ne da ɗayan sigogi guda biyu wani a fa masa kwaɗayi wani kuma a tsoratar da shi yanzu wani muminin da ka gaya masa aljanna ka gama da shi zai mika wuya ya sallama ya yi aiki na gari wani kwa duk abin da za a faɗa na aljanna wallahi wannan bai isa ya sashi a kimani ba amma da an ce wuta to yanzu cikinsa zai sake yanzu nan hantar cikinsa za ta kaɗa to haka bayi suke wani tsoro ya fi gamsar da shi wani kuma abun kwaɗayi ya fi gamsar da shi wani kuma duk biyun ma kai ta yi wai karuwa ta ji masu mai wa'azi ko in kula an mun tsani kakkausa ba abin da ya dame shi Allah madaukakin sarki ka nufe mu da imani ubangiji madaukakin sarki ka kare mu daga bata da tabewa a rayuwa dole za mu tsaya nan saboda lokaci yayi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah